Dan takarar babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP a Atiku Abubakar ya saki jerin sunayen mutum 28 da ya ce na mu'amala da shugaba Buhari alhali suna da zargin cin hanci da rashawa. Cikin su har da shugaban APC Adam Soshimole da shugaban ma'aikata na fadar shugaba Buhari wato Abba Kyari. Jerin sunayen da ya fito ta nuna mai taimakawa Atiku mai suna Frank Shaibu na kunshe ne har da sunan gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kan batun zargi na bidiyo da gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari. Yan majalisar dattawa ma na APC da suka hada da Hope Zuduma Abdullahi Adamu da Aliyu Maga takardawa mako na cikin jerin sunayen da bai bar daraktan kamfen na shugaba Buhari ba Rotimi a Atiku a zargin nasa da ya hada da kuɗin da aka rubuta an yi badakala da su biliyoyin naira ya bukaci hukumar zaɓe ta soke jam'iyyar APC don ya ce ta zama tungar masu cin hanci da rashawa. A martani APC ta bakin mataimakin shugabanta na ƙasa na Arewa sanata Lawali Shu'aibu ya ce lamarin ka iya zama soki burutsu don inda hujja mai tuhumar ka iya tafiya kotu. Ai bai kamata ka mai da hankalinka wajen abin da adawa ya ce ba in dai babu wato ginshiki akan wannan magana. magana ai zance na kotu ne shi har in har an wanda zan me yasa shi dan adawan nan yana da yanci a zaman shi dan Najeriya ya je kotu ya kai kara in dai yana da evidence yana da exhibit na cewa wane yayi laifi to ya je kotu mana yana da wannan dama tsarin mulkin kasar Najeriya ya bashi yanci ya je kotu ya kai kara in ya so ya gabatar da evidence da yake da shi ka san shi cin hanci da mu'isharawa yana da wayar al'amari saboda in ba kana wurin ka gani ba ko kuma ka samu takarda ko wani bidiyo ga lokacin da ake yin shi ban ga hujja na ka hito ka faɗe shi ba kuma dai duk zancen dai ya koma a kai wurin inda ake hukunta mana a kai ƙara kotu ni abin da ke abin a kai aje kotu kotunan nan kada mu kyale su nan ne inda zaka je ka samu eh, relief eh ban ga dalilin da zai sa ana kyale kotu ba ana ta zancen rashin gaskiya akan titi a kotu mana mu amince mu kotunan nan in ba mu amince musu ba to abubuwan mu ba za su ta daidai ba shugaban sabuwar kungiyar tazarcen Buhari Forward with Buhari Abdulkarim Dayyabo ya kalubalanci Atiku da ya wanke kansa tukun mu abin da muke so duk wani wanda ke takara da Buhari izo i tabbatar cewa shi ba barawo ne, ba fajiri ne, ba dan kungiya asiri ba ne, kuma i gaya mana duk abin da ke da shi in muka bincika muka tabbatar ba mahaifinsa ne mutu ya gada ba za mu kwace ce ya yarda. amma ba ishe wani ma ma. to dan wani ma wani ma to kai ka daina haka laifi da koko ka da shi Atiku da ya buƙaci sake kalubalantar shugaba Buhari zuwa muhawara da tun farko ya zo ɗakin taro amma ya fahimci Buhari ba zai zo ba da haka shi ma ya fice daga ɗakin Nasura da Mailika Yamirar Amurka daga Abuja Najeriya